yanzu-yanzu ne muka samu labarin cewa wata mata wadda a sanye da tufafi na jam'iyyar tarayya PNDS tarayya inda ta fada cikin tarkon wa'anda ke yin zanga-zanga a cikin babban birnin ƙasar Nijar. Sai dai a halin da ake yanzu wannan matar da ta sha kashi kuma an buge ta sosai sun bubbuge ta a kowane guri a jikinta. A halin da ake tana kwance a gadon likita cikin ƙoshin lafiya. kamar yadda rahotanni sun ka nuna cewa hukumomi masu kula da wannan zanga-zanga wadda ake yi a cikin jamhuriyar Nijar inda sun taimaka ma wannan mata da ya ganin cewa kasu kashe ta ga banza sai dai har yanzu ana ta bincike don a gano su wane ne sun ka fara shiga hanyar wannan matar wadda ta sanyo tufafin tarayya 'yan uwa masu bibiyan mu da sauraron mu mu da yau mu kuma tare da kasancewa da ku a cikin wannan lokaci da muke. Yanzu yanzu muka samu wani sabon labari. Yanzu yanzu ne muka samu labarin cewa sojan da ya yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar Allah ya mishi rasuwa. Sai dai mutane suke ta kawo nasu ra'ayoyi dangane da wannan mutuwa tashi. A yayin da ya mutu inda wanda baya gare shi ne shine ya hau mulki na jamfuriya. kamar yadda dai labari ya zo mana cewa inda har yanzu dai ana ta bincike da mutuwar wannan sojan wanda ya yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar. Har yanzu dai al'umma suna ta kawo nasu ra'ayoyi bisa ga mutuwar shi wannan soje wanda ya yi juyin mulki a jiya. Kamar yadda kun ka sani dai cewa inda wannan jarumi wanda ya yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar inda Allah ya yi mishi rasuwa a daren yau wanda a daren jiya da ya gabata a da misalin karfe biyu ne na rana sun ka hidda sanarwa cewa allah ya mishi rasuwa akwai wasu majiyoyin labarai wayanda suke tabbatar ma al'umma da cewa wannan an kashe shi ne domin a samu a hauda wani bisa ga mulki na jamfuriya allah ya samu dace kuma allah ubangiji ya sa mu gama da duniya lafiya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 kone-kone da kuma swace-swace da annata abubuwa da dama a cikin garin Yamai. Sai dai kamar yadda labari ya zo muna mun samu labarin cewa hukumomi dai masu kula da al'umma a jamhuriyar Nijar a cikin babban birnin ƙasar Nijar Yamai inda suna ta huta suna ta harbe-harbe a sama. domin dai wa'annan mutane na jamhuriyar Nijar na garin Yamai da su dakanta abubuwan da suke yi. har yanzu dai shugaban rundunar tsaro ta jamhuriyar nijar wadda ta yi juyin mulki har yanzu dai bata ce komi ba sai dai an ga polisai suna ta shawagi kuma suna ta halbe-halbe a sama don al'umma su dakanta abubuwan da suke yi wannan shine ofishin na tafiyandes tariya da ke ci a yanzu ko mu ce a baya shine a yau aka ƙone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 hukumar jami'an tsaro na PDS a jamhuriyar Nijar inda ya goyi bayan sozawan jamhuriyar Nijar waɗanda sun ka yi juyin mulki a jiya. Yanzu yanzu ne dai wannan labari ya zo muna cewa inda babban hafsan sojoji na jamhuriyar Nijar ya goyi bayan wayannan sojoji wayanda suka yi juyin mulki a cikin kwana biyun nan. kamar yadda dai ake ta cece-kuce bisa ga wannan mulki wanda aka amsa ga shugaban ƙasa shugaban jamhuriya bazum muhammad inda shi ma kan shi ya sanya hannu kuma za a ci gaba da aiki tare da shi cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin yankuna na jamhuriyar nijar hakan ta samu ke kira ga al'umma na jamhuriyar nijar da a ci gaba da yi ma jamhuriyar nijar addu'a domin cin samun cin galaba bisa ga waɗannan mutane da ke damun jamhuriyar Nijar da kewaye da kuma tattalin arziki na jamhuriyar Nijar ya komo mazaunin shi ya zauna cikin ƙoshin lafiya al'ummar jamhuriyar Nijar kuma su samu ayyukan yi da kuma su kansu a ci gaba da yi musu addu'a domin samun cin galaba bisa ga muyagun mutane wayanda ke damun su da kewaye Allah ya samu dace Labarai da muke samu cewa inda rundunar tsaro ta Jamhuriyar Nijar wadda ta yi juyin mulki a jiya inda ta sanar ma manema labarai da cewa dukkan wasu 'yan majalisa na Jamhuriyar Nijar da sun kauce da wannan guri da suke. Kamar dai yadda hukumomi da suka yi juyin mulki a Jamhuriyar Nijar inda sun ka bayyana ma al'umma da cewa a gaskin gwamnati ba a tar da komai ba a cikin shi. kamar yadda dai labari ya zo muna inda wasu mutane suna ta kawo ra'ayoyinsu dangane da wannan al'amari dai wanda yake son ya faru a jamhuriyar Nijar. Wayannan kudade dai an bincika an bincika ciki da waje ba a sami komai ba a cikin keskin gwamnati sai dai wasu suna ta kawo nasu ra'ayoyi bisa ga wannan al'amari dai wanda ya faru a fadar shugaban kasa a halin da ake fadar shugaban kasar Nijar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 'yan tarayya a yayin da muka samu wannan labari bisa wani babban shafi na jamhuriyar Nijar na jamhuriyar Nijar inda ya wallafa muna wannan labari wanda muke ɗauke da shi a yau kamar yadda dai bayanai ke nuni cewa inda an kwakwashe duka kayayyaki wanda a cikin wannan ofishi na tarayya a babban birnin jamhuriyar Nijar a yayin da dai wannan hatsaniyar dai tun bisa jiya ne ake yin ta sai dai wannan kwashe-kwashe da kone-konen a yau ne aka fara shi a cikin babban birnin jamhuriyar Nijar. A yayin da magoya bayan shugaban ƙasa Bazoum muhammad inda sun kai da sanarwa cewa gobe bayan sallar Juma'a za su fito su yi zanga-zanga ta nuna rashin jin daɗi bisa ga wannan al'amari wanda ya faru da shugaban ƙasa shugaban jamhuriya mai dimokraɗiyya kuma wanda ya kafa dimokraɗiyya a cikin jamhuriyar Nijar. A yayin da kuma mun samu wasu labarai na wa'annan suzawa dai wa'anda sun ka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar inda mun samu labarin cewa sun kafa dokar ta ɓaci a jamhuriyar Nijar a cikin babban birnin jamhuriyar A jamhuriyar Nijar wayanda ba su son a yi wannan juyin mulki na shugaban ƙasar Nijar bazu Mohamed inda suna ta kone-kone kuma suna ta kone kayan tarayya. Mun samu labarin cewa ana ta kone-kone kayayyaki kala-kala na Majalisar dukuki ta jamhuriyar Nijar tare da ƙaddamar da kuma ofishin BNDS tarayya na babban birnin ƙasar Nijar inda har da shi an samu ana ta kwashe kaya-kayan waɗanda suke amfani da su a ofishin. Kamar yadda dai muka samu labarin bisa wani babban shafi na jamhuriyar Nijar inda ya wallafa muna wannan labari dai wanda muke ɗauke da shi a yau. Yanzu yanzu ne dai muka samu labarin cewa a yanzu halin da ake ana ta zanga-zanga a cikin babban birnin ƙasar Nijar. Sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Ubangiji ya mana fita bisa ga wannan al'amari wanda ya faru a cikin jamhuriyar Nijar a jiya da tun bisa jiya wanda ake ta urfe warfe dangane da shi a cikin jamhuriyar Nijar. Sai dai cikin wani labari wanda muka samu yanzu yanzu kuma mun samu labarin cewa tsohon shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isu yana ga hannun hukumomi na jamhuriyar Nijar wayanda sun kai juyin mulki. amma har yanzu dai ba mu samu cikakken bayani ba dangane da wannan magana wadda muka kama ku a yanzu muna ta dai binciken labari na haka ku biyo mu don sauraron labaran da muke kawo ku bisa wannan shafi namu na madaka tv muna godiya matuƙa bisa bibiyar da kuke muna har kullum